أيوة <laughs> نفرقني ما لهذا الرسول يأكل طعاما ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك تعود الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول كافرين مدن عيد كبير منذ صلى الله عليه وسلم ومن يجعل موانا منذ آية وقعت اللام mafsula madi din haza da haza fil musnad ta rubuci a cikin littafi wannan kharija an arba'il haddi ya fita daga cikin tsarin wato rubutu annan larabawa amma dai wa qadul mushaf sunnatu la ta tagayyar la tagayyar wato rubutu na littafin qur'ani in an riga an rubuta shi ba a canza shi yanda yake in shi ke na gaza ka wa qalu ma li sanna hada zumi kun li hada wancan suna cewa me ya samu wannan manzo ya kulun ta'ama yana cin abinci wayan shi fil asra kuma yana tafiya kasuwa wal isharatu tasbirin lishani ah, wannan abin da nake nawa yana nuna wato kaskanci ne ga shanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tasbiyatihi rasulan bi tariqil bi da suka ce mali hazar rasuli sun faɗi wannan ne ta hanyar izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ayyu shay'in wa ayyu shay'in sababu sababu hasala li hadha hadha alladhi yad'i risala wai saboda menene wannan abu ne ya sababa ga wannan wanda yake awa shi manzo ne hala kauni ya akulu tsama kasancewa halin shi yana cin abinci kama na akulu kamar yadda muke ci wayan shi fil ke ya tafiya kasuwa a nufke zahir arzaki da neman arziki kama na fa'alu kamar yadda mu muke me yasa yake haka laula halla ne me unzila ilayhi malakun dan mai mala'ika bai so ya so an so ka ba so kan mala'iku gare shi ba shi wannan mala'ika fa abu ma'ahu nazira ya zama mai taimako gare shi ayi sadiqu wato ga mala'ika in shi annabi ya wa'azi ya ji mala'ika ce eh yayi gaskiya wai dan mai ya haka ba na'am الله suka ce wuri ce a wuri bayan kan kuwa ce mutunta wato kuɗi daga sama ina sama yi yin fi kuwa da rika sha abinci da shi wala ya tashi ina da mashin fil asuwa ba sai ya yi bukaci tafiya zuwa kasuwa ba da talabar ma'ashi don neman rayuwa Ai da kunu lahu jannatin ko kuma ya zama yana da gona bustani gona ya ne ya yadda a jiga gona shi an so kamar da zai rika shi kawai daga ciki ai kuma ya daga 'ya'yan itacen da ke cikin fa ya kace biyu da ya ki da ita wa fi qira'atin ya na'kulu bin nuni ai nanu fa kulu ko kuma mu ma wato kan an karanta da nun na'kulu minha mu rika shi da gona wato fa yakunu lahu maziyatan alaina biha wato a ce ga gona tashi an kawo mu mu ma duk mu ci a gonar wannan ya zama kuma ya samu daraja kenan akan mu dan me ba ya haka ba wa qala zalimuna azalimai dai bai suna cewa ai al mukazzal al kafiruna kafirai suna cewa lil ga mu'minai in ai ma eh, ma tattabiruna ai ba ta bin kowa illa rajulan masura sai mutum wani mutum ne wanda aka sihirce makadu'an wanda aka aka aka sihirce ai magaluban alaƙali wanda aka rinja da shi akan hankali shi zan bai da hankali ta ala raddan alayhi sai Allah ya ce na mai da musu da martani unzur Thank you. wanzur ka zuwa gani kai fa zalabu lakal amsal ta yanda suke buga maka misali bil mashhur da wanda aka sirce wal muhtaju ila ma yanfiqu da kuma wanda yake bukata abin da zai ci wa ila wa'ila malakin da kuma ne wani mala'ika ya kuma ma'ahu bil amri wanda zai tsaya tare shi wajen al'amari ka duba yadda suke muka buga muka misali da wannan fadallu bi zalika sun bace da wancan an yi zalika daga shari'a fala ya biyu na sabila ba su da za mu samun hanya da dariƙan inda ba su da hanya za su je zuwa ga shirya Allah shi kiyaye mu na'am تبارك أي تكاثر خير alheri ya yawaita ga Allah shine mai yawan kai allazi insha wanda idan ya so ja'ala laka khairan sai sanya maka mafifici min zalika daga wancan abin da suke magana allazi qalu wanda suka faɗa mana kan na tasta awul bustan ko gona in ya so a nan duniya sai ya maka irin wannan din jannatin ta jari ne ko korama na gudana ta karkara a jannatin gona ta jami min ta ci halan wato kwarami na guda ta karkashin wannan gona ne a su duniya da sai a baka a nan duniya li'annahu husha domin Allah ya riga ya so an yi udihi ya fil akira ya ba annabi ita aljanna amma da Allah ya so da a nan duniya ma sai Allah ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yaj'al laka kuma ya sanya maka ya sanya gare ka kusuwan ya baka wani gini na ban mamaki guda ne a ila to ba haka Allah ya so ba sun manta kalla su yago sannan su ya ya ci gaba min jina yakin daga dai wannan laifuka na su a sabi kawan da ya gabata idan hikayi jina yakin ukura saboda wani kuma kaya na wani laifin irin nasu na daban littakhallusi ila bayani ma'alim dan tsaka da gari wato a da zuwa ga bayanin makomarsu fil akhirati a lahira min fununil azabi nan nau'i nau'i na azaba fa qala Allah ya ce bal ka gari da sa a sai a tsaye tashin kiyama ne wa dinna liman kaza Allah ya ce mun yi tattali ga duk wanda ya karyata tashin kiyama mun yi mun tattalin sa'ira azaba ta sa'ira naran mus'iratan mushaddada wata wuta ce mai zafi mai tsanin zafi Allah shi kiyaye mu na'am ita wannan wuta wadda aka fi ta ji ga kazarai izara ra'atuhum ita wutar idan ta hange su min makamin ba'idin daga wuri mai nisa sami'u laha za su ji irin daga gare ta ta zayyuda ay galyanan ta fasa kalgarban kamar da hushinta kamar za da la ta zai minar bayani kamar mutum ya yi rushi ya yi rushi na duka haƙi jin yana wani a tabbuki haka ta haka ita wuta za su ta jin wannan wanda fiya da wani kaɗara sautan shadidan wani sauti mai tsanani kamar irin kukan jaki ya kama a irin wannan mara kyau a ausa ma ta da yi ru'yatahu da aka ce sami'u la ta dalilan ana nufin za su ga wannan wannan tsanin wa ilmi da kuma sani shi Allah shi kiyaye mu wa idza ulqum wa idza ulqum ya idan aka ji masa cikin wannan wuta makana bayyana wani guri ne mai kunci بأن يذوق عليهم جلاب قنجتا أكسو آه، ومنها هال من مكانا لأنه بمعنى في لا سقى له آه، مكرم يزع هذا بوجدها أي مستجين ذا تولي سبيل ذا أي قد قرنت aljini jini an sai a haɗa hannayensu ila anakihim sannan a ɗaure a kan wuya hannayen da a haɗa a ɗaure su a wuya bil amuraki a kan ƙuƙumi a ƙumi a matse a ɗaure da sun shiga cikin wannan hali da aruhuna lika can za ka yi suna kira su ruwa ya halaka ya halaka halakan halaka halaka sai ƙalin lahun sai a ce masu a lokacin da suke cewa a lakarin nan a ce masu nan Zata ta da wajiya masu ruwan mahidan yau ka ku kira halaka daya ba halaka daya ba wada suburan kasira ku kira halaka mai yawa ka azabi kun ka wannan kamar ku فينبغي يا كما أن يكون دعاؤكم على حسبه shirin da za ku yi gari ku yi kamar azabobi wahaloli halakoki halakoki ku je ni ya shi kiyaye shi a zalika almazkur wancan abin da aka ambata yanzu nan na wannan kyacewa da siffar wuta din nan khairin shi yasa ne am jannatul khuldi lati ko kuma aljanna wadda ake da wama a cikin da hal muttaqin wadda aka yi masu ran Allah ita kanan lahum ita aljanna ta kasance masu fi ilmi ta'ala da ilmin Allah madaukaki jaza'an sakamako wato lada wa masira da kuma makoma shin wancan musiba ya ko koko wani shiga aljanna shiga aljanna ya fi Allah shiga da mu na'am lahum ma sha'una khali fiya ma sha'una khalidin a cikin a cikin aljanna suna da abin da suke so kuma har abada ai halin lazima hali na lizimta kana wa adamun ma zikira wa alƙawarin su kamar da aka ambata ina adala duka ga ka wanda ubangiji ya wannan alƙawari wa'adan mas'ula alƙawari ne ya tambaya sa man wa adabi, wanda aka ma wannan alƙawari ya tambaya ya tambaya ubangiji bi qawlihi inda Allah ya ce rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyama aga sana ce ya ubangiji mu wato mu can a cikin aljanna Allah shi da mu eh, Allah ka ba mu abin da kai mana alfahari da shi akan harshen manzanninka kada ku yanta da mu ya Allah aw tas'alu lahumul malaika ko kuma malaiku yan san bayar mu'minai بقوله da الله أن ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم يا الله mala'iku za su tambayi Allah Allah shigar da su aljanna jan aljannar kusa aljannar zama Allah ci wa attahun kai musu alkawari da ita to Allah ya sanya نعم ويوم يعشرهم قو يوم نحشرهم أنا كرت هذا كوني وما يعبدون أنا مكتالا سوء da abin da suke bauta na wani Allah ba Allah ba ai gairi minal mala'ika sun bauta ma wani Allah ba Allah ba na kamar sun bi akwai wanda suke bautan mala'iku akwai masu bauta isa akwai masu bauta uzairu akwai kuma masu bauta aljanu kai yanzu ma dai ci gaba ya yi anan ma duniya muna da a cikin abin nan akwai masu bauta shanu akwai iri irin wani su duka iri irin su fa yaqul ta'ala sai Allah ya ce ko kuma in aka ce bi ta taniya qul ya bi ana cewa da kanta ana qulu ai lil ma'budina ga su wanda ake bauta ma wadin isbata lil hujja da tabbatar da hujja al ajina ga su wannan bautar a antum shin ku ne a antum ya a antum ku ne abdullahi ibadin tabbatar da wannan bayinawa ha'ula wa'annan aw qatumuhum fi dalali fa alka da cikin barna cikin halaka bi amrikum da umarnin ku iyamu gare su bi ibadati kun saboda wani suke bauta muku an hum zalli sabila ko koko sun yi suka bace hanya da yi haƙƙi wato hanyar gaskiya bi amrusin da kawai su ne suka yi kokari kawai suka lalace me za su ba da amsa kalu ما كان بيننا أن yi منك qalu zai ce subhanaka ya tabbata gare ka tanzihan laka tanzi ya tabbata gare ka amma la ni ku fita da abin daga abin ban abin da bai dace da kai ba ma kana yambajina bai ya gare mu an nattakiya min dunika muri waninka wanda ba kai ba kai gare ka min auliya a ce wani shi na bin masoyi ai mafi'ulun awwal bai wa mu mai wannan Ehm, fa kaifa na'muru bi ibadatina bare mu ce maka bauta mana walakin mu, Allah kai mu je ka ba su kuɗi ka ba su wadata da su aba da ga kuɗi ga gariya ga komai Allah kai ka ba su ehm, ko amin ne umri ka ba su gabanin su gabanin gabanin su ga ibanin su gabanin su ka tsawaita su kuma wasu ake yi ga arziki baje baje ko ina Allah wannan suka ji daɗi hatta su zikir har su manta da zikiri aika da kulwa a mau'iza suka bar wa'azi wal imani bil qur'an suka bar imani da alqur'ani wa kanu qauman bura suka zama jama'a halakakku halaka jama'a suka zama halakakku Allah wanda abin dafa faru kenan kala ta Allah sai Allah ya ce يستجيبون كل تستجيبون فما تستجيبون كل سيفا ولا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذكر عذابا كبيرا to Allah ce fadar ka ga muku gashi sun kalle ta ku ni masu kuna bauta masu kazzabar ma'abuduna al'abidina wayanda ake bauta sun karyata masu bautar bi ma ta na da da kuke faɗa bil hukaniya annahum ala kuke cewa su abin bautawa ne kama ta sajiyuna ko kama ya sajiyuna ba ku iya ko ba su iya baki ɗaya. la antum walahum ku ba ku iyawa su ma ba su iya ba su iya komi sarfan ba su iya tun kuɗe wa yin azabi an kuma wannan tun wannan azabi da gare ku ba su iya tun kuɗe wannan azabi da gare ku kuma ba ku iya tun kuɗe wa wala nasran kuma ba su iya hana ku kuma ba ku iya hana ai man allakum minhu a hama cikin azabar a ce a bari ba ba mu hana ba wa man yajri minkum duk wanda ya zalunci ya shekara da cikin ku zikin azaban kabira zan daddara mashi azaba babba babba azaba aka ji a lahira to Allah shi ya yi na'am إلا إنهم كانوا فتنة أتذكرون وكان ربك بصيرا نعم وما A وأشكر وأجاب تعالى عن قولهم Allah ya karba akan maganar su da suka ce fa ma da hada ya kudu da amma wa yamshi me yasa mu wannan manzo yake cin abinci yake zuwa kasuwa to sai Allah ya Allah amsa ya ce wa قبلك وما أرسلنا قبلك من المرسلين ake ga mani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu aike gabanin ka ba na manzannin Allah illa innahum lan ta ce su lalle da ya kulu na da'ama suna cin abinci wayan shi na fil kuma suna zuwa kasuwa wayan muka aiko gabanin ka ba wani manzo da muka aiko face yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa فأنت مثلهم كما من تابس مثل ذلك أشم وانت وذلك وقال كيل لهم مثل ما كيل لك سوما أنت مثلهم من الله دعم كإنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنا الله سمنسن يساشا قد ساشي جربا واسو فتنا لا تدون جربا دون بلية بلائي <laughs> تفتنا إلتنا جميل بالفكير wato mawadaci yana fituna da bakiri ko kuma bakiri shi ma fitinu da mawadaci wasayin bil maridi mara lafiya shi kuma yana fituna da mara lafiya mai lafiya yana fituna da mara lafiya washarifi bil wabi wanda yake mai daraja shi ma yana samun irin wannan matsala ta fitina tsakanin da wanda yake karkantacce والرسول مخصوص بكرامة النبوة فتنة haka nan manzo manzo yadda aka keɓance da karanci na annabta shi ma yana da fitina shi ma zai same shi ya shara fi nasu da manyan mutane mai kufai da kafirai fi a zamanin shi wata zalika ulama haka nan ma malamai irin kamun adili haka nan masu hukunci na adalci ka kauri kamar magana su laula an zila hadal qur'an dan ne za a sauka laula an zila hadal qur'an dan za a sauka da wannan qur'an za a lara duni akan wani mutum ne ya karya ta inda ga cikin wannan alƙawari guda biyu a ji wannan girma falfitina ce wannan fitina an yi hasu da mintalin ma'afi shi ne wanda aka jarraba wanda ke da shi kuma ya hasada ga mai lafiya ويعكر المعافي المبتلي shi kuma mai lafiya ya wulakantar da aka jarraba shi kutaren nan sun dame mu makafin sun dame wannan kaza kaza kaza ya kuma ya ce mun wannan muna tabara a mutane an yi ba mu ka ɗora kan mu Allah ɗora mana <laughs> kowa da magana shi أيكون العزم في كل مالي لا أكون كالأعلى في كل ko kuma wanda yake na kasa ya ce wai a fi kulli da maliyar ne sami yin yi zanga muka wani ba ko da kuma na ba kullum wani shi ne a sama muni a ƙasa eh, ya za a haka a tasbiru Allah ce ya koya zai ala ma tasma'una min man yubkin fi bihim ko ya dai da abin da aka jarrabe ku da su aiki ba ne ma'ana al'amur ai isbiru ya ce ko ya guri والصبر haƙon shi ne an yi an bisa kullum min ma nafsahu an yi bisa kullum min kowanne ya tsare kanshi daga cikin su anil badan daga alfahari kai ne wadatar kenan wa zalika anil bajari shi kuma wancan talaka kai ya kaza ya raki kwana na ɗari da ci abinci ba kullum kawai ina yi so eh, mutane ga mutum ga mota ga kun ga abubuwa kai amma mutane suna kallon kai kamar ba Allah ne ya yi mu ba <coughs> ta ruwa ana bin dada an yi fito da abin dadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ji manzon Allah na cewa wailun don ya tabbata lil alim gamara nan jahili da jahili <laughs> malaman malaman zamani ba su kauna Allah eh, sun gane zai gan su yaya wai ma yi mamaki a yana zamanin namu wani ga malami da mota wani ga malami yana yana wai yana abin da malami yana kai da goma wannan irin wa ce malami wani Allah wani malami eh, wannan wannan Allah wani ai kuma nan kai da cewa to ai jahili da ma shi zarababu ai rayuwar jahili rayuwar banza ce to kowanne yana yi da kowanne kai malam kana yi da jahili jahili na yi da malam eh, shi ma jahili ya yi da wannan da wannan bani ne ga malam ce ba yi a jahili ka wai da shi ka jahili na wani ta kai in ma ko ma kana da yan malam da yan kaɗan ana sai wulakanta sai a ce ai wani jahili ne ya yi hmm. to Allah zai kyauta wa wailun lil maliki min mulki shi kuma wanda yake mallaka daga wanda aka mallaka shi ma don gare shi eh، wanda aka mallaka ya ce wani mai mallaka ya rike ya ce ma wanda aka mallaka din wayan nan a bayan nan bayan zamanin nan kaza sun wacan sun yi wannan yanzu ba mu da shi wayan mamluki min al maliki shi kuma wanda aka mallaka shi ma ya damu a gandun Allah ne zai ikon shi kawai ya samu yi hannun ku kaza kaza kaza wa wailun li shadidi min al-da'iri bani ya tabbata daga mai ƙarfi zuwa ga mai rauni eh wallahi gani ne ya san gudun ƙarfin ne kawai wannan abin da ake mana kawai idan mutum ya bi shiya da ƙarfi zai iya kaya zai iya kaya don zalunci a ya kaza kaza kaza mun masu rauni haka Allah ya yi mun gode ma Allah ma dai mun dai kaza kaza kaza kaza amma dai dan zalunci ƙato gashi kaza gashi kaza gashi kaza ta haka wai mun ne da yin shi ma mai raunin don da yin shi min shadid ya bada mai ƙarfi shi ya mai ƙarfi ya kamar da mutane yin nashi sai ga wannan taimakon su muke amma mutanen nan ba su gode Allah kullum su mai manganin banza kaza kaza kaza kaza haka dai ake sa to wai su sultani min ar-ra'iya sarakuna su ma bari yayin su da bayanin suke sarauta don cikin mulki su ma sai nan a gasi nan kawai sai fama da nadi sai za ka za kullum abu kaza kaza kaza ba ba su kama Allah zalunci kawai su kuma wani da ra'iya su ma ra'iya ne mai nakin mulka su ma bari gare su da nuna su zanga masu mulki su ma da shawarar ne? shi fa talaka bai san fa bai san abin da ba sai an taka shi eh talaka bai da hankali sai da haka rabu da shi sai an taka shi kuma ya gana na mulki in kun tsaya kan kafi bai san ma inda ya da gaba ba kaza kaza kaza kala bai ce haka ai wajen ba babu kun ne ba su fitina sashen ku dai da sashe fitina wani ƙwarin ta'ala inda ana ce wajen babu kun ne ba su fitina Allah ce mun sanya sashen ku ga sashe fitina a tasbirin shin ba za ku haƙuri ba eh, aka da wasu alabi ba wasu alabi shi ne ya bi eh, wannan ya kawo sanadin wannan wa kana rabbuka basira ubangiji kai na kallo eh, biman yasbiru ga mai haƙuri wa min wa biman yajzaru ga wanda yake kasawa rawar bukari bukari ya fi ana nuna yake da nuna ya bi lawan annan na biya sallwar alayyis salama ala ya ce in suna ilanman mu wa askareminku ku duba ragayawa dake kafin da ku ku taimaki shi. wani atangirin ilanman mu ya faru kafin karku ducu karku ninkalin wanda kika sama da ku. wannan shi ne farko ajiyar fi su Allah ni'imar da Allah alaikum kada ku wulakanta ku tsarkanta da ni'imar da Allah ya muku in kana kallon na ƙasa da kai ka ganin za ka dara gode ma Allah amma in kana kallon kullum wancan ne da mota wancan da gida wancan da kaza wancan da kai ku ba karshe to ba gode ma Allah ba amma in ka kalli wani shi ga shi kana cewa kai kwanan ka uku baka ci abinci ba to wani kuma hin ya zai ce muka yau kwana ba ku ban ci abinci ba to kaga sai ka ce oh abin nan da haka dai Allah ya so to Allah ya ba mu duka baki daya ko to saboda haka dai Allah ya taimake mu na mu je yana shi dai kafin kafin ne wa qalan ladina la yadina liqana wannan da ba su kaunar gamuwa da mu ai la ya kafu narba ta ba su tsoron saboda ba san shi ba saboda rashin imani to su suke cewa laura wani jira da na mala'ika to wai ma haka ne dan ba san kamar da mala'iku ba fa kamo musulan ilena su zama su ne manzanni zuwa gare mu ai ko mala'iku mana a ci su ne manzannin mu in kuma ba haka ma auna rara bana to ai ma mu ga ubangiji ma mana shi mu ga mana Allah din fa ku biyu ya zo ba labari da annan muhammadu rasulu sannan ya ga mana muhammadu ba shi ne wai allah ya zo mu gan shi shi kuma allah ya gaya mana ya ce ga manzo na <laughs> to ai Allah zai kyauta qala ta'ala sai Allah ya ce laqad istakbaru sun man kai ai takabbaru sun man kai fi sha'ani an anfusihim kawunan su wa kai sun yi dagawa ruwan kabira dagawa mai kema bi talabihim ru'yata Allah ta'ala da suke son su ga Allah ta'ala fi duniya nan duniya wata kuma sun yi tsarin kai bilwari al'asali da filafi uciya na yau mai wani wani wata na yau mai wani mala'ikata ranar da wai za su ga mala'iku fi jumlatil khalaiq a cikin jumla na halitta huwa yawan mai kiyama shi ne ranar tashin kiyama la bushira yau mai izini a wannan rana babu albishir ga lilmujirmi na ga kafirai ranar ma babu albishir ayar kafir ta bai bikilabin mummuni zaman mummuni su ne nan falahumul bushira bil janna ranna ana musu albishir da aljanna waya kuluna hijiran mahajura in sun ga mala'iku su kafirai za su cewa tsiriya ko kuma neman tsari tsari tsari a Allah kamar yadda muka ce Allah tsare mu nan al'ada ta yin fi duniya akan yin al'ada su ga duniya Idan idza nazala yin shidda in tsaniya su ku gare su ai a wajen ma'azin ina mun neman tsari tsari yadda ya gudun mai mala'ika za su ta neman ɗan da mala'iku ran da ne eh, ya mai ran mala'ika da za su shirya ya mai zini mujrimi Allah ya yi mu na mu kara ta ala Arti ala wa kajimna ay amidna ila ma amilu za mu nufi wannan abin da suka aikata min amalin daga aiki min alkhairi sun yi aiki na alheri kamar ciyarwa da wani aikin alheri irin na zumunci ka sadaka wasu da su kafira suna da wadata sun yi abin alheri irin wannan wakira zaifin da kuma um, a ce da wato abin nan girman bako bako ya zuwa a sauke shi kuma a ba shi abinci wai zalitin malhufi da kuma taimakon wanda ya shiga halaka a tsamuri daga wata halaka duk sun wani fi duniya a duniya to duk wani na aiki wai da suke ba su imani ba sun zai ba a raja allahu allah shi za mu shi, ya ba a mansura wato kura kamar kura abin ɗaiɗaitawa huwa ma yura kawo wato kamar da ake gani a irin taga aga ta taga zai shi allati alaiha alaiha shamsu kamar da shamsu karbubari da ya ne a kamar wanda an watsa kura haka haka abin zai zama ai misali fi adamin nafi misalin shi kamar wajen rashin amfani da shi da shi eh da za su ba da domin wannan abin da suka yi na kyauta ko sadaka ko zumunci ko wani abu ba shi da lada li adam sharadi saboda rashin sharadin shi me sharadin wa huwa al-iman shi ne imani tunda ba imani da aikin aikin banza ne wai ga yana alaihi da duniya sai dai Allah ya ta nan kasan yanda Allah yake a duniya yana ga kanta masa kuma da kai a jaza'al mu'minin sannan Allah ya bashi da kabakon mu'mine fa kala yace ashabul jannati wato yan aljanna yau mai ranar ranar kiyama khairu shine aliman mustaqarrun suna da matabbata mafi kyau muna kafiri da kafirai da duniya nan duniya wa ahsanu maqiya sune mafi kyawun maqila minhum masu yin kailula cikin daɗi aminum ay mawdu'u wurin hutawa afiya cikin wani da istiraha nisbun nahari shine kailula maƙila wato hutawa tsakiyar rana a kamar yadda ake zafin nan a cikin zam'ina ya huta a har ya dan mai kama da bacci ana cin shi lula. ya mun min zalika ya yi ta daga wancan in kirda in hisabi wato lokacin mutum ya ji an gama abubuwa an gama hisabi fiye na hari wato tsakiyar tsakar rana rabi ne guda an yi wa a hisabi duka an gama wato Allah zai gama hisabi daga safe kaba zuwa rabi rana an gama hisabi duniya duk da ke iya tun farko na da a yi shi haka a gama eh, kama wadda fi hadisi ne da suna hadisi wa yau ma wa yau ta shirar ba. mace wa yawma tashaqqaqu sama'u ranar da sama za ta tsage kun ga sama nan da kullum mun ganta ta da ku to akwai ran da kuma za ta tsage kullu sama'in kowace sama Bin gamami da kuma giragizai ai ma'ahu wa huwa gaimun abiyarin farin farin girgije wani zira mala'ikatu mala'iku ya ko mina samari daga sama tanzila sauko saukowa kuwa yau mai kiyama shi ne ta shi kiyama kai ma da Allah ba musa sa'a eh, akwai akwai abubuwa ba wata magana hidi a ce mu tsaya mu bi kawai mu bauta mu Allah shi kadai kawai mu bi umarni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am al-mulku ya mai na wannan rana ba hanyar mulki sai Allah ai rama, an yake mulki na gaskiya ne yana da mai shine Allah la yushriku fi adu ba wani wanda ke tarayya da Allah a ranar rana wa kana yawm wani yini yawman wani ne ala kafiri ne da kafirai asira mai tsanani da filafin mun zabanin sabanin Wani wannan yini yana da tsanani ga kafirai amma yana da sauki da alkhairi ga muminai na'am ويوم يعبد a wayan mai abu zai wala da ran da mushriki wato yake cizon yatsan shi ya cizi ya da ake cewa nan cizi yatsa Allah da ya kama na daman ya danna da na sani wata hasuran dan bakin ciki ya kone ce ya laifani kai na ita kattu da na rike ma'arrafin sa da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabida da ya rike hanya ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan ila da hanya zuwa shirya da ma na rike hanya na ji na ga musulmi na'am ya wuce ya wuce ce kai ke na ya ce halaka ta halaka shi ce halaka ci halaka ta ne ma'anar yawo da shaɗin laifin kai na da lam atta kiz fulana wato da bai tuwana ba zai kinayatin wannan kinaya ne an ilmin man ya ki wato sanin wato wanda yake na da haka ne. ai minar rijali wani mun sani kalila da nan tuwana wato a ce rikon wani ba da yi masoyi ruya an ruwaito ana bi ruwaito daga abu ruwaira radiyallahu anhu kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hashuru mar'u mu je wannan hadisi ana tayar da mutum ala dini a bisa addinin masoyin shi ana tayar da kenan wanda kake so to addini da yake yin addini na za a tashi a nan ya أحدكم من yi a zuta da shi. har ka ce wannan ka ne ba mu rabuwa ya zan sirri na na to kowa ya san wanda zai abuta da shi za a tashe ka akan addinin dan uwanka aka rabu masoyin ka kai aka rabu abu dauda wa tirmidhi wala ma ana bi sa'id da khudai qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusan karka ya buta illa mu'mina sai ka buta ka da mu'mini wala ya kul da'amaka da'amaka illa bidiyun kada ya ci abincinka kada ya ci abincinka sai mai tsoron Allah Allah akbar to na لقد أضلني عن الذكر يا وجد من الذكر شيء القرآن بعد إذ جاءني بيان يرجعني وكان شيطان في شيطان للإنسان بمتن كافر خزولا متابرا بأن يتركه يبشي ويتبرأ من برنت ليس داوي أنا النبي عند البلاء إما لا يليس ولا برنت هذا هشام ما لفريق ديبان تعدو قال شيئا لما قضي الأمر إن الله وعدكم على وعدكم وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تظلمون الله مسكين شيطان يقال كان شيء ما كبار وانا سوى بكار من يكتبين يمكن Allah الله ya zan Allah zai eh eh bi ne ba da mu ba na'am wa qala rasul manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi ya ubangiji inna qaumi quraishan mutanen ya quraishawa ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura sai rike wannan alqur'ani abin kaurace mawa sun bar qur'ani ba su komi da shi sun ke da alqur'ani Allah shi kiyaye mu to haka nan mu ma yanzu dole ne mutum ya ka zama sahibin qur'ani kai ta karanta qur'ani kana ta aiki da qur'ani kuma kana ta karantawa ya zama da'ima dai muna nan tare da shi wannan da ta da qur'ani na'am كذلك جعلنا لكل منها المنزلين وكفى بربك هاديا وكذلك كما جعلنا لك عدوا min mushriki qaumika kamar yadda muka sanya maka makiya daga mushrikai na mutanenka kamar wannan da muka maka Allah da kulli nabi kowanne annabi mun sanya masa haka in ji Allah kabila ka gabanin ka aduwan makiya makiyi ne da daga cikin wannan kafirai da kai. fasbir ka yi haƙuri maza Allah kamata ta yayi kamar da suka haƙuri wa kafa da yadda ka hajiya ubangiji ta yi mai shiryarwa laka gare ka wannan sira kuma mai taimako na sirrin wato mai taimako laka gare ka Allah a da ika akan abokan gabar ka wa fi ma fi kun ga cikin wannan akwai al'amari ta tasliya wajen ba da hakuri min nabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min abatihi wa min abatihi ya yi cikin kuma ɓannace-ɓannacen su da shubha da shubhatin da shubha ta ta'allaka bil qur'ani wani take ta suna cewa qur'ani qauluhu ta'ala hikayatun an inda Allah ya ce ana hikaya da gare su wa qala allazina kafaru ذلك لنشتت به بقاء فمثلناه تبديلا wa qala allazina kafaru kafirai suna cewa la yanzil alai alaihi alquran jumlatan wahida dan me ba a sauka mashi manzo da ƙur'ani jumla daya baki daya ka taura kama a taura wal injil da injil wal zabur da zabur qala ta'ala sai Allah ya ce nazzalna ne da Allah mun sauka da Qur'ani kazalik kamar yadda yake na ya mutu faridan daban-daban bi nusabbita bihi fu'adaka dan mu tabbatar da shi a cikin zuciyarka ai ta qawwa qalbaka zuciyarka ce wa kalbi warattalnahu tartila makaran tashi daki daki wato shine kamar yadda muke cewa su jiwidi inna warattalnahu tartila eh an sauka da alqur'ani jumla guda a bayan nan ƙadarin kuma a wani da ake mashi baitu izza wannan baitu izza na aka saukar da qur'ani baki ɗayan shi to sanan daga nan ne ake ɗauko shi gwargwadon bukata in wani abu ya taso ana saukar ma ma'anar muhammad sallallahu alaihi wasallama gwargwado gwargwado mutafarridan haka zama saukarwa ga annabi muhammad a cikin shekaru na yana da shekarun shi na arba'in wayatan lahu kuma karantar da shi karantarwa ya karanta shi muka ce karanta shi tafsila ai a kai na bihi an ba'a da shay'in mun zo da qur'ani a muka bashi wannan bayan wannan bitan hilin da jinkiri wata da sannu sannu litaisiri fahimi don sauƙaƙa fahimtar shi wa hibzihi da kuma haddace shi na'am wala ya tunaka da masarin ba su za maka da wani misalin wani abu su yi misali a maka wajen yanzu za su ba ta al'amarinka duk abin da magana da suka yi sai illa ji na ka biya ji kuma yanzu maka da gaskiya a dafi mai tun kuɗewa wa asan tafsirin kuma da kuma ta kyawun bayani a kan abin da za kawo nan Allah ne ya yi wujen nuna ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila ruru ne, ila suna kan hukuncin su haka za a koya zuwa wata jahannama wanda ya ka sharin makana wancan sun yi fi sharin wuri a yi huwa jahannama wancan guri shi ne fi shari wa gani kabila sun kowa ɓacewa da hanya aka ba a ɗari ka sun yi kuskuren hanya nan da yin da gwazin su ba kuma yin shi ne kafin su Allah tsare mu na'am Thank you. لقد آتيناه الكتاب وجعلناه أخاه هارون نبيا ولقد آتينا موسى الكتاب ألا تحقيق من بعد موسى الكتاب شيني التوراة فالقرآن ليس ليس ليس بأول كتاب سماوي قرآن باشين يفرق الكتاب يا سوكا daga sama ba liyakuna mahalli inkari ba dai zama gurin inkari wa kazalika haka nan ma Muhammadu bi awwali rasulin min Allah Muhammad ba shi ne farkon manzo daga Allah ba waje alina waje almama ba muka sanya tare da shi wato Musa tare da shi muka sa mishi bayan ma Musa a kawo dan uwan shi Haruna wato dan uwan shi Haruna wazira mai taimakon shi ayyuka ina lahu mai taimako gare shi na'am Allah فقلنا لهم إذا با كتفي إلى قوم الذين كذبوا بآياتنا الله مثلا سكيت أعوهم أي الكبت الكبت وتقبيل الكبتاوى أي فرعون وقومه فرعون ده مثلا أي يكذبون بهذا في قرية وإن آيين wa dara bil madi sai aka fasara kamar ma sun karyata din li ilmi Allah ta'ala saboda Allah ya san annahum sayukazzibuna bi za su karyata ayoyin faza ba ilayhim ya sala, su da Musa da Haruna suka tafi zuwa gare su ga wannan manzanci haka zabu ma kuma suka karyata su Allah ya ce fadan marnahum muka darka ce su ta dimira darka cewa ahalaka na muka halakar da su eh za ka halakarwa to Allah ya kiyaye eh, fabatan ta'ala ala ala hashiyatin kisa sai aka takaita nan akan gefen kisa din hashiya na kisa aka isu da shi iktifa isuwa dibaruwar makasu da abin da ake bukata a nan wa huwa inzamul shi shine lizintar da hujja ba libasati rusuli rusuli ya aiko libasati rusuli ya aiko manzo a manzanni wa ita kaƙi ta da kuma cancantar halakarwa da ta jini da ƙayyata wasu wata kiri ummati muhammad da kuma tunatar da al'umma annai muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ma sai kawo alaihim abin da zai iya hukuwa gare su illam yu'minu bihi da ba su imani da shi ba na'am لما wadda da mata kawon mutanen annabi nuhu lamma kaddabar rusula lokacin da ɗauke manzanni bi ta kaje nuhan saboda sun ƙaryata nuhu daɗaɗɗe ne limusi lifihim saboda ya daɗe ya zana a cikin su fuka horo su ya zama kamar manzanni shi kare aw bi anna takzibi ko kuma kayyata shi manzo daya takzibi lil baqi kayyata ne ga sauran manzanni lishtirakihim saboda sun yi ya bin mujiji bi tauhid wajen zuwa da tauhidi ka to kare ta Allah mu muka nutsar da su a cikin ruwa waja'annahum lin-nasi muka sanya su ga mutane ba da wanda ke bayan su aya suka zama aya ibratan abin lura wa dinna fi akhirati kuma kai tattali a lahira da zalimi na ga da daga cikinsu su azaban alima azaba mai dadi ay mu'minan mai dadi sawa suwa ma yayin dubin bayan abin da faru bai sanar duniya kuma ga wancan ya yaji a bayan bayan na duniya ga lahira Allah ya kiyaye mu na'am Yau duka ambata adi, adawa su kuma kawai hudu mutanen hudu, wasu mu da samu da su kuma kawai misali mutanen salih. Eh, yamna mustar ala ta'awunihi bil qabila ta'awun da aka mashi cewa qabila su wannan samudawa din wa qurya bi sarfi ala ma'anar hayy jama'a eh, wato qabila wa ashabu ras da kun abu ma musar ras ne su ras ismu bi e, suna wata yi ne wa nabiyin annabi su shi da shu'aibu an ce annabi shu'aibu wakila an ce huwa hanzala shi ne hanzala bin safwan wakila gari zalika an ce kuma ko dai ba shi bane to su dai wannan ashabul rasu din su ma an raka da su kanu qu'udan haula sai su suna zama akan wata wannan rijiya duk a cikin duk garuruwan su garin su baki daya wato a suke shan ruwa sun zo sun zauna a gefen rijiyar عن ربهم وبمنازلهم سيتريك إتريجر دسو دجدا جنة دسوك لزي دسوك لزي أشكو أشكو يجر وقرونا دكم wasu karnoni wasu jama'a daban-daban bai na zalika bayan wancan kasira da yawa an bai na ajin wa ashabar rasu tsakanin ada da ashabar rasu ta Allah da shi وكل يوم الأمزار وكلا انتصرنا تحتيا دكا ضربنا له الأمثال من نجا مش مثالي للسؤال فيه كامل الهجة عليهم وجن سيد الهجة أكنسوا فلم يدركهم ba mu da su ba illa ba da yanzu sai da aka masu gargadi dukkan su da Allah ya yi masu gargadi wato manzan aka tuwo manzanni suka masu gargadi wa kullum duka su tabbar na sujira mun halakar da su halakarwa a halakna ilakan mun halakar da su halakarwa saboda da bisa ka bi muhim an biya a musawar sun ta annabawan su alhamdulillah a lokaci kamar yana to mu duba yadda ake wannan kun ga ba a halakarwa da ake cewa ga shi an halakar da wani an halakar da wani wani ne ba ya zo an ce ku bar kaza ku yi kaza ga kaza ga kaza sannan ne amma kuma mu kokari na kai tsaurin kai ku sannan sai Allah ya halaka da wani haka nan mu alhamdulillah mu yanzu ah, ko kodayake da yayin gashi akwai kafirai suna can da yawa amma dai alhamdulillah ga mu jama'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu mabiya kuma har yanzu ga mu nan muna biyayya gare shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah ya tsare mu kada halakar da mu amma dai kun ga abin da muke yi nan bashin albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya da kuma ba labari wallahi ba labari duk wannan ba mu bane da ba mu bane saboda an yi bannan ta yi bannan ko muna tunanin san biyar da muke tunani yanzu muna yi umu na muce muna addu'a ga shugabanni Allah shi ya mana da su Allah ya kaza kaza ko ko mu ce da nan fa ai manzanni ne a shugabannin nan za su gaskiya dan su taimaki al'umma sun yi suna nauyi akan su wanda Allah ya dora musu Allah ya tambaye su ko ba gaskiya bane gaskiya ne Allah ya tambaye su to amma kuma idan shugaba ya yi kokari ka san bai cince ka ba kai ba ka san ya ce kai tsaye ba kamar yadda ake nuna yanzu ba ka iya cewa kaza an yi kaza amma a wasu shugaban za ka iya fara ka ce an yi kaza a ce yadda muke nuna to yi jami sai mu ce al'amarin nan laifin mu ne kun san an ce in munin mun ɓata in muka lalace haka nan za a hakamta mana ku? in muka yi ɓanna haka za a yi mana ce wannan ba mai bane an kama yaro an yanka an kama yaro an daka yaro da jinjiri an daka an je an yanka an sha jini har ma wani ana cewa wai kai da Allah kai za ka yi kuma shi dan dan shan jini kuma wani abu ne wai jini dan adam Eh? to duk irin wa'annan wa'annan yan irin wanda zamu yi hange kenan muga kamar da ɗan nauyi ba maganar su luwadi yake ba ba maganar su rasnan shi eh, luwadi irin na maza kenan ko to abu da ma dugo irin na mata to da zai ga su nan barkace abubuwa kuma ko zama shi gaba da muka samu a duniyar na tamu wallahi mun ci gaba sosai ma eh, a'a mun ci gaba sosai na yadda mutane suke ku duba yanzu masu wayoyi za a ga an samu wasu mata tun shekara biyu nan ko uku ko kuma ma dai wasu mata suna nan suna bayyana suna zai a bayyana tsirrai ko kuma a bayyana maganganu na baka a yi a fili kuma sannan mu ma mu je mu ta ji mu ta gani eh har wani a cikin hajjin nan ba to wallahi jin waka ko ji ganin wannan a cikin azumi wallahi mutum ya jina maka shi asara malam ko ba ka wake da sun san yanzu yaran ma har ma wani sa wani wake a kuma asara ka kai ana ji ko to duk wannan wake waken wallahi malam ana azumin nan kana ana maka ya sai azumi kuma bayan azumi ne sai ya azumi yana wannan to mutum in ya je lahira an ce za a yi mashi a kowane abin nan eh, ku abin nan san su dalma za a narka a ƙasa diga a shi kunan shi saboda wani abin da yake jina ba ji ya ji abubuwan ne to laifukan musulmi wato yana nufin da laifukan sun yawa ko to tun da yanzu wannan sun yi mun san muna laifukan nan sai mu yi mu gyara Allah Allah ma yi gyara eh? a ah, wannan sun aikin wani shi ma manyan mutane wai yana musa samun da yadda ake sa ƙur'ani a cikin najasa don tsafi a ɗauki ƙur'ani a sa cikin shadda a ɗauki ƙur'ani a jefa a gefe wanda in ka taka ƙur'ani in dai ba a kan kuskure ba shi ke nan mutum ya yi rijiyar sai eh? a ba ma wannan ba ta ka ba wannan ma mai don gini a dauka sai a sa a shadda wai za a samu duniya masu bin kai bala'ai dai ga kuma wanda muke ta yi abubuwa na musiba to wallahi malamai na abubuwa su suka ja mana wannan bala'i har muke cikin sha abin da yake samun mutum nan in ba haka na ba da Allah ya taimake mu ko da ke Allah ya taimake mu din amma dai da Allah ya ce mu da tsarewa mun kauce moyin na abubuwan mu ga mun so juna mu mun kauce mazalunci mun kauce mu shi abubuwan manya manyan ma kila da dan yan kananan kila ba za mana haka ba kun ga kuma akwai yan ƙanana su ma da ake shiga wuta eh irin yi da mutane din nan ai wani yana kama a ce yan gulma yan waye mutum ya je ta yi da mutane nan wani aka ce yi da mutanen nan shi ma laifi ne a ƙur'ani ya ambace su to balle kuma ya ɗaukar laifin wani ya je hada da wani shi ma an dai shi bai shiga aljanna to duk kamar wannan yan ƙanana ne ga can dundun dundun ga ana yi da sai labari amma ga su yanzu ko ina ana ana cewa can an yi can an yi a yanzu har shi yasa ya jawo mana har ga shi an samu wai wai mutanen wai mutumin da bai iya wanda yake zuwa sai kosai ya zo kasuwa ya sai kosai ya je ya kai gida ana murna to yau shi ne zai ci maka kai zakarai tashi eh? <laughs> wai maka aka wai iya bindiga kai ne ya iya bindiga ba wani da ya yi yi sarar bindiga kai kana wannan kana har matan suna gani to yanzu mana wannan bala'i da me ya kama wallahi mu tsaya mu so junan mu mu yi kokari da abin da muke da shi ne yari, don Allah mu kauce ma da sauran abubuwa duk manta da shi mu tsaya mu nemi Allah ya muke mu nemi ya mana gafara kuma ya ba mu shugabanni na kwarai su shugabanni nan mu nemi musu addu'a Allah shi yadda su idan suna da kuskure Allah ka gyara kuskuren na su gyara da su mai aiki alkhairi eh ba wai wannan nan ba sun yi laifi dole su yi laifi ai mutane ne su ma malam yanzu wani gyara da muke da kusan za mu ɗora mawa a ga al'adar mu shugabanni mu ce su ne suka ki ko ba ka eh ga suna nan yanzu ga soja ga bindigogi ga jirgin sama ga waye amma duk an kasa eh ya ga ta ce an jana wannan abin eh haka ne sai amma wallahi malam a gaya masu ko kuma zo su bakin yin ai muna yi ashe an tura rundunar soja an tuna wale ne sai a biya kuma an dawo ya haka nan ko kuma dai an dai an yi abin da aka yi to duka yanzu laifin wannan laifin namu ne da muka shi ne kawai wancan mai yin abin kai tsaye Allah ne Allah ya so abin ya tsaya wallahi zai tsaya wallahi da Allah ya so mu zo a lafiya na ga duk wannan abin da ake Allah zai da ta amma haka mu ci bata da kyau amma duk wannan muna tuba gurin Allah da Allah mu yawaita tuba mu yawaita tuba musamman cin azumin nan mu tuba ga Allah mu ta tuba istighfar istighfar ko astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya isa ko astaghfirullah ni ma la ilaha illa inna huwa al-hayyul qayyum wa tubu ilayhi gurgurda abin da mutum ya samu dama ya kai istighfar din Allah ko san an ce fa kun tuka da rabbakum innahu kana ghaffara yusli sama alaikum min dara wa يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا kuma ma da kula da rijiyar da baka eh irin wani da mutum ya ci gaba Allah ya gafarta mana to amma sai mana addu'a na